da shagon liga shagon sanin kurna shi ne da farin bala shagon sanin kurna kai shagon liga kai shagon sanin kurna kai shagon sanin kurna kai lai ai la illallah muhammadu rasulullahi kai shagon liga kai shagon liga yanzu ba neman sa'i yawaniha pesani kuna yasuma caman da da wasanin kurna fa sai an nemo da wasanin kurna yasuma kamar sani na ya su ma. Rabon sani kurna yi yanzu ba neman sani. Rabon liga sanin kurna. To, shagon sani na ya wannan kazamin dan ne wannan kazamin dan da aka buga kai shafin shafin sani kunna so yake a sake ki ya je kansa shi kuma al'ada ta yadda mutum ya je kasa ai sai ya nike ya yi kyamkyam saboda suna gari idan ana mai shi ya je kasa to kuma tashi zai zama babban aiki Cuba zaɓen ga ta ne gaba. Da wani su dabar nan. Wani su dabar mai wurin wasu na ga kafafunsa yake duka. Ga gidan jini ne yake fita ta bakin shi. To, ga gidan da ruwa ma ake fesawa bayan duk wannan da

kuma suka ga muna tare da abokin aiki zambe Muhammad Kurna a zambe da muka saba fashin baki akan dabbar da ke mai kana to har yanzu an yi wani zambe da muke kallon kana mai suna da wannan abin da shagon liga a cikin shagon liga ya saba su mata to kaga ai shagon liga dan dan bane wanda